إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصحابه الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a za bar sake zuwa cikin wannan rana da albarka ta tara ga watan ramadan hijar maliki sallallahu alaihi da daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma shi daidai da biyu ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin a cikin wannan darasi na mai tafsiri da qurani da muke gudanarwa a wannan masallaci na Mu'assasat Imam Ahmad bin Hanbal a rinka rinka sau a jihar zamfara nigeria muna cikin tafsirinmu na sosul bakara a jiya mun kwana kan aya ta ashirin daidai za mu tashi kuma kan aya ta ashirin da ɗaya insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم الذي واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم la'allakum tattaqun Allah ta'ala ce ya ku mutane i'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halicce ku da ku da wanda suke gabanin ku ma'ana al'ummomi da suke gabata kafin ku la'allakum tattaqun wala Allah za ku samu tsoron Allah a cikin wannan ta'a da biyayya da bautar za ku ma Allah subhanahu wa ta'ala يلا تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا الله شيني ولي كن يا مرتفع تمشي الى القيامه والسماء بناء هكا من سما كما ان جنا تاسو وانزل من السماء ماء الله تعالى تفجر ولد سما فاخرج به من الثمرات رزقا لكم في الله يتبدا الري اتشون من كفاء الدليل هو كما تعالى dan ya zama arziki ne a gare ku fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku yi ku sanya mu Allah ta'ala kishiyoyi ko ku sanya mai tamka ko ku sanya mai kini alhali kuna ba ku cewa bai cancanci a sanya masa haka ba waɗannan ayoyi Allah ya yi kira ne zuwa ga mutane dan a bauta bayan ya gama bayani yanzu akan siffofin mutane kala uku an yi bayanin muminai an yi bayanin kafirai an yi kuma bayanin munafukai waɗanda aka fara da bayani akan su a cikin ayoyi guda goma sha uku da sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma yi kira ga mutane baki ɗaya ke ya ayyuhan nasu ya ku mutane aka canza lafazi na magana domin ya zama yanzu an gama da babu munafukai za a yi kira ne ga kowa shi ta Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu anan Allah bai ce ya ayyuhal ladina abalu ba ko bai ce ya ayyuhal ladina safaru ba bai ce kuma ya ayyuhal munafiqun ba sai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu Wani kira ne da ya haɗa dukkan sun sunfi guda uku mun fahimta game da idan aka ce al-mu'minun ta ce nan an ban wasu mutane ne daban idan aka ce kuma alkafirun an ce ban wasu mutane ne daban idan aka ce almunafiquna haka nan dai an ce ban wasu mutane ne daban amma idan aka ce ya ayyuhan nas to kowa kuma yake cikin wannan shirin mun fahimta sai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas ya ne. ku mutane ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta mu ubangijin nan naku ya halice ku da kuma قبلكم لكم ونفق ku. la'allakum tattaquna tabbas idan kuka bauta ga ubangiji za ku samu tsoron Allah nan za mu ƙara kallon wannan ayar da hikimar da ke cikin ta Allah ya kira mutane ne da ya tashi kiran sai yake ubudu rabbakum ku bauta ga ubangiji Allah bai yi magana a kan uluhiyya ba Allah sai Allah ta'ala ya magana a akan rububiyya yake ya ayyuhan nas ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta samu ubangijin nan da ya halice ku kowa ya san Allah shi ne halitta babu wanda yake inkarin halitta ta Allah shi kafare sun yi da Allah ya halice su wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah in ka tambaye su wa ya halitta sammai da kasai za ka gaya maka Allah ya halice to Allah ta'ala ta yi amfani da lafazin da kowa ya yi da shi waɗannan kafinan sun yi da Allah ta'ala shi halitta sammai shi halitta sassai kuma shi halitta su a matsayin sun ɗan ɗan adam sai Allah ta'ala ce ubudu rabbakum ku bauta mu ubangiji da Allah ya tashi magana a kan umarni na ibada sai ya haɗa ta da wanda ya kamata a bautawa shi ne shine rabbakum ubangiji saboda idan an samu su yaƙin kalmar da kalma ta farko ta biyu sun haɗu mun fahimta sai Allah ta'ala yana nuna cewa wanda za a bautawa wanda shi ne majibincin lamarin shi ne mahalicin shi ne ubangijin ba ku da kowa sai shi shi yasa Allah ta'ala bai ce a bauta ma Allah ba a nufin ce a bauta ma ubangiji saboda wasu ba su da Allah a matsayin Allah ba amma sun yarda da cewa shi ne wanda ya halitta ga baki daya suna da tauhidin rububiyya amma ba su da tauhidin uluhiyya kuma ka'ida ita ce tauhidin rububiyya baya wadatarwa har sai an shi da tauhidin uluhiyya إن التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية والتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وأن القاعدة تعتبر ما عقيدة شيء توحيد الربوبية توحيد سن ألا ما مهلكي wannan baya isar maka ko baya wadatarwa ga imanin ka da sa saka aljanna har sai ta ƙara haɗawa da cewa Allah shi ne ba da shi kadai shi cancanta bautawa ba da abokin tarayya idan ka yi da wannan to ko da ba ka furta tauhidul rububiyya ba wannan tauhidul uluhiyya ya kushi tauhidul rububiyya kun fahimci wannan ka'idar domin wanda yake cewa Allah shi ya halicce shi bai da bukatar sai ka tsaya ka tambaye su kuma waya da suka mai waya da suka ba waya da suka abin da tsakanin su yarda da cewa Allah shi ne mahalicci wannan ne ya ba shi damar ya yi da cewa kuma Allah shi ne ubangijinka ko kuma yarda da cewa Allah shi ne ubangiji shi ya ba shi damar ya yi da cewa Allah shi ne mahalicin kamar mai to ubangiji da ala nan sai ya kira mutane gaba daya shirin da zai nuna musu cewa ya ƙunshi wanda yake kiran shi ne wanda ya halitta ya ayyuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum ya ku mutane ku bauta ga ubangijin da ya halice ku da ku da yadda suka gabace ku ba ku kaɗai ba kenan hatta da waɗanda suka gabace ku gatansu shi shine Allah malikinsu shi shine Allah abun abin takamarsu shi shine Allah to kuma ku haɗu ku bauta ba Allah kamar su ne a malamai magabata daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai suka ce nan ne Allah ta'ala ya fara kiran mutane a Qur'ani yace ya ayyuhan nas ya ku mutane to in ka ji wannan kira kira ne da Allah ta'ala zai maka wanda ko umarni shi ba su ba duk da cewa an fi gamsuwa da ake ya ayyuhan lazina amanu kamar kaulin ibn abbas sai zama shine umarni ne ko hali zai zo a cikin wannan aya to amma a nan ba Allah ta'ala sai ce ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum ayyuhan nasu اعبدوا min qablikum la'allakum tattaqun من قبلكم babu manni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar غير kadalika malamai da yawa sun كنت a kan cewa duk inda ka Allah yake ya ayyuha an nas to ayoyin ne lakiya wanda suke an sauka da su ne a garin makka to wannan kuma aya ce mariniya ba makiya ba ce da ka akwai istisna'i a wacin waccan ka'ida ɗin ba ko ina ba ne allah ta'ala ce ya ayyuan nasu ya zama makiya domin wannan aya madaniya ba makiya ba ce mun fahimta da sai allah ta'ala ce ya ayyuan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum da Allah qablikum ta tattaqun ya ku mutane ku bauta mu ubangijinku wanda ya halicce ku da ku da wanda suka gabace ku tabbas in sai haka za ku samu tsoron Allah a cikin wannan ibada da za ku yi Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala sai ce allazi ja'ala lakum al-ardha firasha Allah wanda ya ce a bautawa shine ne wanda ya shimfida muku kasa was samaa bina'a ya kuma daga muku sama ya zama ta zama jinanniya والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Allah ta'ala shi kirkire ta ba ba wanda ya kirkire ta kuma Allah shi halicce ta da kansa kuma take tsayuwa da ikonsa babu wanda yake da iko akan tsayuwar mai sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anzala min as-sama'i ma'a sa'an kuma ya ƙara saukan muku da ruwa daga sama fa akhraja bihi min as-samarati lakum dalilin saukar wannan ruwa daga sama sai ya fita muku da tsarrai wanda ya kasance Har arziki ne a gare su don haka fara su da adu lillahi an jada wa an tun ta'alamun kada ku yadda ku Allah subhanahu wa ta'ala shirka ku haɗa shi da wani wani a cikin bauta Allah baya son haɗa shi da wani a cikin bautarsa mun fahimta in kuka zuba su yadda ayoyi Allah ta'ala sai ne maka umarni bayan da umarni kuma sai goranta maka gorin da ya mata ya ce ba ni ne na saukan maka da ruwa daga sama ba ba ni ne na shimfiɗa maka kasa ba ba ni ne na gina maka sama ba waɗannan al'amura da ba ne Allah ya yi maka su ne sai ya zama akwai riba da take zuwa cikin mai kake ribar shi ne wa an zala sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum sai Allah ta'ala saukar muku da arziki daga wannan ruwan da ya saukar muku yanzu alhamdulillah ga jima cikin karatu ana zuwa sama wannan arziki ne ga kowa duk wanda ke manomi ne yanzu hankalin shi ya fara tunanin yaushe zai fara kai tashi gona yaushe zai fara a zuwa yayi kaftu yaushe zai fara shuka kaga tunanin ka yanzu kana jin karatu kuma tunanin ka yanzu yana kallon ga yana ana zuwa sama arziki ne ko ba arziki bane ka duba kadai yanzu ana zafi da rana amma yanzu sanyi muke ji iska muke ji mai kamshi saboda mai Allah ta'ala ta saboda bai wata ni'imarsa daga sama yau wannan ya nuna mana kenan Allah yana so da ni'ima da baiwa yanzu kowa zafi ke yanzu ba ba ba jin zafi saboda Allah ta'ala ta kama da ruwa waɗanda suke nuna mana aminci da kuma arziki daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kama da ruwa daga sama tun da duka wannan bai wasa ce Allah ta'ala ya yi kansa da sai Allah ta'ala ke muku fala ta ji abu lillahi aljaji wa an sun kada ku yi ku ma Allah ta'ala shirka ku sanya mai kishiya muddin kuna ba sanin cewa babu wanda ya muku da ruwa daga sama ba wanda sun fi damu rasa babu wanda ya gina muku sama sai Allah ta'ala to bai cancanta kuma ku haɗa shi da a cikin bauta mun fahimci wannan da haka haƙƙin Allah ne a bautata masa shi kadai kada a yadda a mai shirka saboda wannan baiwa da wannan falala da Allah ta halaye muna. Allah ya shimfiɗa mana ƙasa da su muna tafiya a kanta ya ɗaga mana sama bai gairi amalin taraunaha ita kuma ƙasa yanzu da ta a shimfiɗe za ka iya tafiya a kanta ba tare da ka faɗi ba za ka ga ruwan sama za ka ga duwatsu ha duka wannan falla ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan kamaniyar da Allah yake so kamar arzikin da cikin idan haka Allah ya yi mana wannan baiwar ya yi mana wani ni'ima din daga cikin fallarsa da iyawarsa da haka yake kada ka yadda ka bauta ma wani ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kare mu da yi maka shirka Allah ka ba mu ikon yi maka godiya a kan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirka. Allah ya ci arziki a kodayaushe الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فآخركم وارزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين أقول لك ما تقول إن الله الله سبحانه وتعالى شيك لي كما تقول لك اللهم صيبا نافيا اللهم صيبا نافيا اللهم صيبا نافيا الله يبامو دوامي البركة الله يبامو دوامي سيوا ما سأل البركة الله تعالى تأتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأخذوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي يقولها الناس والحجارة أعدت للكافرين ومن سبحانه وتعالى يكرام زوا تبوتا ليش تيجي منا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا inda kun kasance masu shakka ne bisa ga abin da muka saukar gaba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuna shakka akan abin da aka saukar masa na Al-Qur'ani kuna ganin cewa shi kira Al-Qur'ani ba maganar Allah bace ba sako bane daga Allah to fa tu bi suratin min mithlihi ku zo da wani makamancin Al-Qur'ani ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi to ku ba ku zo da makamancin alqur'ani ne idan za ku iya wa da shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina ku kirawo allolin ku da bautawa ko ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala ko ku yi gayya ta manyan ku da ƙananan ku mutanen ku da aljanu ku masu ilimin ku da jahilan ku koyo gayya da masu fasaha da bebayen cikin ku don ku ƙirƙiro makamancin alƙur'ani majin kun ce masu gaskiya ne a da'awar da kuke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo da alƙur'ani ba zance bane na Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma wannan Allah yana gajiyar da su ne Allah yana nuna musu gajiya wasu a kan abin da ba za su iya ba A an kira su a kan abin da suka taru duk da ba za su iya kawo shi ba لو لو لو لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يا متى الى الجنوب ذات في كارو كارو wannan ya kawo tashi fasaha wancan ma ya kawo daga za su iya kawo alƙur'ani ko su kawo makamancinsa Allah ta'ala ce wallahi ba za su iya ba ko da tashi na taimaka ma tashi wajen ganin cewa sun kirkira alƙur'ani to ba za su iya ba ƙur'ani gagaraba da mu kitabu ne uhkimat ayatu thumma fussilat min azizul hakim Allah ne ya hikimta ayoyin alƙur'ani da kalmominsa sa'annan aka sanya fasaha da kuma zance na asali da zance wanda yake na bayani dalla-dalla da zance wanda yake bayyana masa abin da yake a koye zance ne kuma wanda yake bayyana masa abin da yake a ture Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake da wannan iko shi kuma kada yake da wannan baiwa da ya bayar da bayinsa babu wanda ke da wannan idan ba Allah subhanahu وتعالى ولم يكن كفرا ولا كفرا كذا الله تعالى كل شيء وإن كنتم صادقين مدن كن كفن شيء الله كفن شيء أي كن كفن شيء أحد أود أن تكون هذا الشيء يقصون مدن من جال القرآن فإن لم تفعل إلى الحرب قريبا ولن تفعل تنصي أبقها أبدا الله يكاو حرفا na jism da kuma arafin da yake tabbatar da al'amarin da ake cewa ba za su iya ba fa in lam tafalu wa lan tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal ijara u'idat lil kafirin Allah ta'ala ne idan har ba ku iya kawo makabancin alqur'ani ba to ko ba za su iya ba dan haka fattaqun nar allati waquduha an-nas wal ijara ana muku gargadi da wuta wadda take ana kunna ta makamashin ta shine mutane da kuma duwar wasu kuma da suka ce su ne gumata waɗanda suke abinda ake kunna wannan wuta da su su ne waɗannan gumatan da suka kasance abin bauta da waɗannan guma da waɗannan mutane da sai Allah ta'ala ya mai da waɗannan guma su zama makamashi ne na wuta wanda kuma wannan makamashin da ake kunna wuta da shi ya kasance duwatsu ne wani nau'i na duwatsu waɗanda suke da tsananin ɗaukar zafi kuma suke narkewa su ƙona wanda suke tare da shi sa'annan kuma ga su da mummunan wari a yayin da suke ƙonewa suna zama waɗanda suke na tashin hankali ga wannan kafirai shi ta Allah ta'ala shi mu'idu lil kafirin an tanzu wannan wuta ne ga wanda suka sace kafirai wanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma masu aiki irin nasu duk wanda yake yin shirka ko yake yin abinda da yake na sako da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya yi tanadi irin abin da ya jari da ba to shi ma an jari da wannan wuta ne saboda abin da ke aikatawa na ba daidai ba shi ma Allah ta ne a azaba da hukuma da abin da ya kasance yana aikatawa irin aikin waɗannan kafarai din Allah ta ala ne sai Allah ta ala ya ce mubashirin ladina amanu bai bishara ga wanda suke masu imani ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai musu bishara wa amalu salihat mu'minai wanda suka yi aiki na gari suka yi aiki na kwarai yi musu bishara anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljannatai wanda suke koramu suke gudana a wannan aljannatai da Allah subhanahu wa ta'ala ta da musu aljannatai Allah ta'ala ta da musu waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su kuma aljanna ta kasance janti Allah ya sanya ta mai yawa shi da yake jannati waɗansu aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su sai Allah ta'ala ya ce kunna ma nuqim minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun Allah ta'ala ya ce kullama rudu minha yayin da aka azurta su daga cikin wannan aljanna din min rizqan wani arziki sananne da aka ba su sai su ce qalu hadha alladhi rizqna min qabl ai wannan shi ne arzikin da aka azurta mu da shi kafin wannan da aka ba mu wa utu bihi mutashabiha Allah ta'ala ce ba wancan bane an zo wasu da ne da makamancinsa ba wannan da suke ganin cewa an ba su wani da aka ba su Allah ta'ala ce wanda fiha azwajun mutahharatu suna da cikin aljanna waɗansu mataye wanda suke ku. ma'ana tsalkata waɗanda ba su fitar da jiko da suna da da su wahun fiya kalido alhali suna masu dawama a cikin wannan gida na aljanna Allah ta'ala da wani mu da ita cikin ma'ana dai abinda Allah ta'ala ke ni Allah ya ce ayyuban mu'mine bishara waɗannan mummine su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na gari Allah ta'ala ke ai mutu bishara anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljannatai waɗanda koramu na gidan aljanna suke gudana a ƙarƙashin su koramu gidan aljanna suna nan guda hudu Allah ta'ala cewa masalin jannati lati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in غير asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم الله يجعل لنا نعمه لو أن ما أبو جاهل الجنة waɗanda Allah ta'ala ya ba su ni'imominsa da falalarsa wanda babu wanda ya sa ya ba irin wannan koramu idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa Allah ya fara ka cikin sira ta jami'i yace Allah ya ba su waɗansu koramu waɗanda suke gudana a ƙarƙashin aljanna suna tafiya kuma ga sunan koramu ne na nono da kuma korama ta ruwa da korama ta zuma da kuma korama ta giya waɗanda su ba sa lalacewa ba sa gurɓacewa ba sa samun canji saboda daɗe wasu a gidan aljanna ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala yake bayarwa ga ma'abuta aljanna ni'ima ce Allah yake bayarwa ga masu imani ni'ima ce Allah ya bayar ga wanda suka yi aikin alkhairi suka yi aiki nagari suka yi aiki mai kyau a cikin wannan gida na aljanna to wannan tarihi Allah ta'ala ya masu sai Allah ta'ala ce a gaya masu wannan koramu da suke gudana bayan su sai Allah ta'ala kuma ce walahu fiya min kulli samarat a menene a kullama rizqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi na min qabl Allah ta'ala ce in gidan aljanna duk lokacin da ta musu arziki ta musu kayan itaciya ta musu kayan marmari na gidan aljanna sai su ce ai haka da zai rinka suna da kawai wannan shi ne wanda aka ba mu kafin yanzu su malamu suka ce haka da zai rinka suna da kawai suna nufin ai wannan abin da aka ba mu irin sa ne aka ba mu a duniya menene kuma wani sabo yanzu da aka ba mu wannan wadansu su tafsiri suka ce a'a ba shi ake nemi ba ana nemi idan aka ba su ‘ya'yan itaciya a gidan aljanna da safe idan aka ƙara kawo su da rana sai suka aika su an bamu wannan sai Allah ta'ala shi a gaya musu ba shi ba ne wa utu bihi muta shabihan kamancece ne yake a kawo musu waɗannan fassara guda biyu gano malaman tafsiri suna kawo su a cikin littafansu al-imam ibn qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala a cikin abul arwah ila bilad al-afraq da kuma bada'in fawaid ya yi maganganu makamanta juna akan waɗannan maganganu da malamai suka yi yake cewa malaman da suka kafa hujjar cewa waɗannan ƴaƴan gaciya da aka ba su suke ce haka da zuri zubna ne kamar a yi ma'ana a duniya sai ce babu dalili da za a kafa hujjar da shi akan wannan magana domin a nan duniya akwai mutumin da bai taba gano wata itaciya ba a ƙasar akwai ɗan itaciya da baya yi sai a wata ƙasa in ka zo wannan ƙasar ba za ka ga wannan itaciyar ba sai ka je wata ƙasar za ka gan shi to dan mai dan aljanna zai ce hazan nazirin nukna min qabl bayan ba a yi tafsirin suwa yi cikin wannan maganar ba ana nufin gaba ɗaya yan aljanna za a ba su ni'ima kuma su ne suke yin wannan magana ce hada zai rizqna min qabl wannan ne aka ba mu ko kuma aka ba mu a baya yaya za su fice wannan shi ya su a duniya bayan da taba gani wannan ba a duniya su ba wani abu sai ka zo ta kasa za ka same shi kuma ta yi itaciya ne da ake ci a jimar mai a ji daɗi a gare shi me yasa za a faɗi wannan a matsayin dalili sai bai da tsayin Allah maka rama ce cewa wannan ba dalili ne abinda ake nufi da haka ne zai zuwa min kabr shi ne abinda aka ba su tazu ba shi bane aka maimaita musu su yanzu ma'ana an ba su wani tazu sai suka sa an kara kawo musu sai a ce musu ai wannan launin da kuke gani ba shi ne na zazu ba launin iri da ne amma ɗanɗano ba ɗaya ba ne wannan kuma hujja fasarar tana kusa da daidai bisa ga abinda da ɗan aljanna suke faɗi a gidan aljanna saboda sun gani imar da Allah ta'ala ya ba a gidan aljanna sai a kara mai da musu sai suka ce ai da zama an ba mu wannan sai Allah ala ce a'a wa uku bihi mutashabihan an zu kamar ce ne yana da shi dadin sa ya fi dadin da zu an ƙara ko wata ima wanda ba ba ku da zu a cikin wannan babu a na zu akwai abubuwan da kai na yanzu ba haka Allah ta'ala zai cigaba da bayan aljanna wannan falala da wannan baiwa za su cigaba da tafiya cikin wani ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu dalilin kuma wanda shine babban rabo da Allah ta'ala ke ba bayan aljanna sai Allah ta'ala ya ce dangane ga wannan al'amari ya ka ba 'yan aljanna ولهم فيها أزواج مطهرة haka na yan aljanna suna da mata da Allah ta'ala ya mutu tare da wani suke tsalkaka ne ba su da nazarta a tare da su matan yan aljanna ba sa fitsari ba sa bayan gari ba sa yin al'ada ba sa fitar da wani gumi wanda ke wari ba sa fitar da kowane irin wani abin da zai zama abin kyama a tare da mace a nan duniya to a gidan aljanna matan aljanna alkakakku ne waɗanda babu wannan datti babu kazanta babu abin kyama a tare da su Allah ta'ala ta ba wannan fadda da ke gidan aljanna wahun fiha khalidun suna masu dawama a gidan aljanna su mu'minai waɗanda Allah subhanahu wataala yayi matarin da kan da kasar da kuma samun farara mai yawa waɗanda ba ta yankewa a cikin gidan aljanna shi yasa Allah ta'ala yake yi musu bishara da wannan ni'imomi da kuma wannan farla da suke gidan aljanna Allah ta'ala ya ba mu wannan dama da cikin aljanna wannan aljanna dai Allah ta'ala ya tarbe su shi yasa Allah yake musu ai musu bishara da gidan aljanna da abin da ke cikin sa haka nan kuma gidan wutar shi ma an tarihe shi shi ma da abin da ke cikinsa saboda Allah ta'ala yana cewa fattakun narin da ke wakuna Allah wani hijara ko iddat lil kafire an tarihi wannan wutar ne ga wanda suka kasance mutane ne kafire da ko aiki irin na kafire wanda in muka zo kan ayoyin da suke gaba za mu kara bayani akan wannan gabar wanda suke da cewa da wuta da aljanna sabammu ne kamar yadda mu'tazila ba su yarda da wannan ba al-imam ibn qayyim al-jawzi rahimahullah ta'ala yayi bayanin wannan dalla dalla a cikin littafin sa littafin darus sa'ada idan muka zo kan ayoyi da suke magana akan ihbatun annabi adam daga aljanna zuwa duniya za mu ƙara bayani a wannan wajen izinin Allah ta'ala ba za mu tafi daga lokaci akan wannan gabar ba sai a wancan lokacin izinin Allah za mu ƙara bayani akan wannan gabar insha Allah ta'ala مالا بسم الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها نعم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما نعم وما النار هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سبحانه وتعالى يكي تمنى <clears throat> إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الله تعالى ya ba da misalai a baya wanda suke bayani akan halayen munafukai da siffofinsu da ɗabi'arsu waɗanda mun karanta su a baya da Allah subhanahu wa ta'ala ke biya mana irin sharrinsu da makircinsu sai Allah ta'ala da ya gama ba da labari da kuma misali sai munafukai suka dawo suna cewa idan dai wannan alƙur'ani gaskiya ne daga Allah yake to menene bukatar a kawo misali kuma a cikinsa da aka suna kallon misali da ake bari a cikin alkur'ani wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo da shi shi yake bayyanawa da haka ba sai da cewa alkur'ani littafin Allah subhanahu wa ta'ala bane شيخ الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بحولة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين معنى ذلك إن الله للي الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بحولة فما فوقها Allah baya jin kunyar ya bada misali ga abin da yake sauro ko kasar sauro ko abin da yake sama da sauro ma fa amma allazina amanu amma wanda suka kasance masu imani fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim suna masu cewa lallai wannan alqur'ani ko wannan misali gaskiya ne daga ubangiji yake wa amma alladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha matala wadanda suka kace kafirai sai su dinga cewa me Allah yake nufi wajen buga wannan misalin da yake yi yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wannan misali na Allah yana fatar da wasu da yawa daga cikin mutane wa ya haji bihi kafira da yawa kuma suna shirya su gane gaskiya su bi sabon Allah subhanahu wa ta'ala wa ma da bihi illa al ba ma kwacewa daga misalin da Allah ta'ala ke bayarwa ko umarnin Allah ta'ala sai mutane waɗanda suka kasance fasikai ne waɗanda ba su da rabo a lahira ba su da kuma rabo a nan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana gaya mana dangane ga inkarin munafukai ga al-ƙur'ani littafin da Allah ta'ala ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna inkarin cewa ba saukacce bane daga Allah subhanahu wa ta'ala suna kallon tunda ana bada misali a cikin sa littafi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai yake bayani da kansa amma ba maganar Allah ba sai Allah ta'ala yake cewa menene abun mamaki ko menene abun damuwa idan har aka ce Allah ya bada misali a cikin littafinsa ai Allah ya bada misali ba da abin da yake ƙasa da sauro kuma Allah ta'ala ya bada misali da abin da ma yake sama da sauro sannan Allah ya bada misali da kuda Allah ya bada misali da mai yake suna an kabu Allah ya bada misali da ababe da yawa wanda cikin misalan da Allah ya ba a Qur'ani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya cewa sun kai 48 a cikin alƙur'ani misalan da Allah ta'ala ya bayar wani misalin kai tsaye Allah ya bada shi yake kaza da kaza ba za su yi ba kamar da muka karanta ayoyi guda biyu a jiya wanda Allah ta'ala yake siffanta munafikai da cewa masaluhum ka masalin da nisau qarnaran falamma adat ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihim wa tarakahu fi dhulumati la yubsirun ko kuma aw ka tayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين تكون مثالين الله تعالى كبير و دين زمو ما سهنكلي سنقالي الله تعالى كبير أي مي هنكلي شيكي مثالي wanda baya da hankali baya gane misali da kwatanta mai da ake yi ta hanyar gaskiya ya gane ta ya bi wanda ke mai imani shi kadai ke ganewa amma wanda ba imani bane ba zai شيخ الله تعالى بالسبب يتوخذ كيف تيدو إن مجالسة إنكاج أتسون أبن الله سبحانه وتعالى سوكر مصر نكرا سورة بغير شيخ الله تعالى شكا وإذا ما قلت لسورة فمنهم من يقول أيكم زارك هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فقالتهم إيمانا وهم يتبشرون وأما الذين كفروا وأما الذين في قلوبهم مرض فزارتهم رجزا إلى رجزهم وماتوا وهم كافرين Allah yana cewa wanda sun ce masu imani duk sanda aka saukar da sura ko aka saukar da umarni wannan abu yana kara masu imani ya kara musu fargini a wajen muminai da junansu sannan ya kara musu fargini a wajen kafirai amma wanda suke ba ba muminai ba duk sanda Allah ta'ala sun sanda da umarni sai su ce wannan mai kara musu suna masu inkari na umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kin yarda da abin da Allah ta'ala ya aiko manzannin da shi wanda kuma manzannin nan suna da yawa dukkanin su kowanne zai da mutunjiya na al'ummar da aka turo shi a cikin su wasu ma gaba daya babu wanda ya imani da wannan annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo wannan al'umma da haka waɗannan kafirai da waɗannan munafukan ba ta gane komai a cikin misalin da Allah subhanahu wata'ala yake buga musu shi yasa Allah ta'ala yake buga wata aya wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdadu alladhina amanu إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله به من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هو إلا وما هي إلا ذكرى للبشر لكن مثالين أن هو باب مجال في المؤمنين amma wanda ba mumini ba su Allah ta'ala ke lullubihi kafiran wa yahdihi kafira Allah na batar da wasu da yawa daga cikin kafirai da munafikai waɗanda ba sa son gaskiya sai Allah ta'ala ya halakar da su da waɗannan misalan da ake bayarwa amma kuma ya shirya da wasu daga cikin muminai da wannan misalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar wa ma yuzillu bihi al-fasiqin wanda suke fata a cikin wannan misalin ba kowa bane sai mutane wanda suka kasance fasikai waɗanda ba sa bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba sa bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ta'ala ce alladhina yanquduna ahda Allah min ba'd mithaqihi ويقضون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله تعالى الذين ينقضون عهد الله waɗanda suke warware alƙawarin Allah Allah ya yi alƙawari da mutane waɗansu ba su da aiki sai warware wannan alƙawari na Allah subhanahu wa ta'ala min ba'd kaye bayan Allah ya daura alƙawari da waɗannan mutanen wa yaqrauna ma amara Allah bihi suke yanke abinda Allah ta'ala ya yi umarnin a kare shi na zumunci da kuma imani da yarda da alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusbiruna fil ard suke yin farna a bayan kasa sai Allah ta'ala ce ba su wannan nabiyar ulaika humul fasiqun humul khasirun waɗannan su ne mutane da suke kasara Allah ya yi alkawari da mutane akan su bauta masa su zama masu imani masu miƙa wuya bisa ga umarni da ya yi musu da kuma haɗuwa a kan halin da Allah ta'ala ya yi musu to amma sai aka samu waɗannan ba sa jin umarnin Allah ba sa kuma haɗuwa a kan halin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na mutane da kuma umarnin da ya yi musu sai aka same su masu koma baya masu kuma lalata ayyukansu da ƙin da kin yarda da umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar waɗannan mutanen su ne masu farna a bayan ƙasa kuma su ne masu yanke umarnin Allah su ne wanda suka fi sai hasararru Abdullahi bin Abbas Allah ƙara masa yadda yake cewa duk inda Allah ya na hasara ga mutane kafirai to ana da mummunan makoma da azaba da Allah subhanahu wataala ya mutalabi duk inda kuma Allah ta'ala ya gingina hasara da fasikanci ga mutane musulmai to wannan ba ana nufin mummunan makoma wani ana nufin cewa tek da aikin da suka aikata waɗanda Allah ta'ala baya ba da waɗannan ayyukan nasu domin mumini da musulmi ba ba za su dawo a ba amma kafin kuma shine mai dawoma a wuta ne wanda yake kasancewa yayi hasara duniyarsa da kuma lahirarsa ba zai samu kyakkyawan sakamako ba ba zai kuma samu kyakkyawan ambato ba haka nan zai cigaba da a cikin imuwa da hasarar da ba don komai ba sai dai ya kafance ya yi hasarar imani ya yi hasarar tsoron Allah a nan duniya da kuma gobe alkayama don haka kafin da munafiki ba su da kyakkyawan sakamako a lahira kamar yadda ba su da kyakkyawan sakamako ma a nan duniya ko da ka su suna walwala a nan duniya to mutane ne wanda suke cikin kunci kamar da zuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duniya sijnul mu'min wa jannatul kafir a duniya kurkukun mumini ce amma kuma aljanna ce da kafin wani ya zo ya samu sai na umar ya ce ya kai umar kuna cewa duniya kurkukun mumini aljanna ka ce ni ga na shan wahala ko kuma kuna jin daɗi yaya za a yi wannan abin yi kun gane tambayi kafa za a kafin yanzu na shan wahala kuma an ce na aljanna suke ma'ana kamata ya ga shi ke jin daɗi yake fantama da manya-manyan motoci da manya-manyan gidaje kai kuma musulmi ka dinka shan wahala ba ka da tsuntsuwa kan da karko ke wannan shi ne abin da yawa daga cikin tunanin mutane da ke kaiwa zuwa da shi don aka karanta musu wannan hadisi wanda ko ba haka bane sai umar yake ce masa radiyallahu ta'ala anhu Allah yake ai abin da ake yi. duk wahalar da kaga mumini yana sha duniya to iya wahalar ta kenan anan in yi lahira ba zai sha wannan wahalar idan ka ga mumin yana jin daɗi a nan duniya wannan bai kai jin daɗi da Allah ya mai daɗi a lahira ba ne daɗi da zai ji a lahira ya fi daɗi da yake yi a nan duniya to da haka in ka kusan ka daɗin da mumin zai ji a lahira da daɗi da yake ji a nan duniya za ka gane mumini kamar nan kurkuce a wajensa in ya je lahira nan ne aljanna take nan ne zai ji daɗi da yawa amma a nan kuma babu abin da ke gaban sai dai wahala ko da kaga yana cin abinci mai kyau yana sa sura mai kyau yana hawa abin hawa na alfarma yana da kankanin muhalli yana da dukiya duk wannan tamkar a takure yake bisa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tana dama mumini na kyakkyawan makoma guda da yamma amma kafiri kuma biyan da shi yana jin daɗi a duniya biyan da yana fanta mawa ana faɗin sa ko'ina kowa na jin sa to dangane ka lahirarsa to ne yake aljanna ta kuma azaba zai shi wannan shi ne ma'anar hadisin mumini duniya kuma kuma fashe lahira idan ce gidan jin daɗinsa amma kafiri kuma ne ita ce lahira kuma ita ce hukumar azaba muna roƙon Allah tsare mu daga azaba da ake yin tarihi ga wanda suka kasance kafare ne ma'abota munanan ayyuka waɗanda Allah ta'ala yake fushi da aikin su to lalle hakika ko shakka babu idan suka je lahira za ka fi da mummunan makoma da Allah ta'ala ya musu tarihi a gubal kiyama mu kuma mu ci gaba da yin ibada da kyakkyawan aiki da roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin hanya manajarciya ya ɗaura mu a kan hanya ta gam da kasar wanda za mu samu kyakkyawan sakamako a gobe alƙiyama domin mumini baya da makomar da yake fata Allah ta shi illa aljanna shi ko kafin babu inda baya so ya je irin lahira saboda ya san je lahira al'amarin ba zai mai kyawu ya san sarai cewa lahira ba ta da kyau gare shi iya jin daɗin da barazanarsa a nan duniya ne amma idan ya ji lahira zai haɗu da fushi ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda abin da ya kasance na aikatawa na na ayyuka a duniya sai Allah ta'ala ce kai ba ta kuru ne billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una ta yaya za ku ce ma Allah ta'ala ya ku mutane ya ku kafirai wa kuntum amwatan da ba mu ku fa ahyakum sai Allah ta'ala ya samar da ku sa'annan sun mai yimitukum sa'annan kuma zai kashe ku bayan wannan rayuwar da kuke kanta sun mai yimitukum sa'annan ya sake da ku sun mai ilaihi turja'una sa'annan kowa ke ya tattara gaba daya a tabi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ne an yi lokacin da babu kai kana matsayin al'adam ma'ana babu kai a duniya da baki ɗaya ka kara ɗigon mali ka zo ka koma wurin gini ka koma tsoka ka zama an sanya ma ƙashi har aka zo ko kwana ɗari da ashirin aka buka maka rai bayan yi wata tara ko wani makamancin haka aka haife ka to duk kafin wanda ya san akwai ka babu in ka kalli yanzu yaro ɗan shekara goma ko kalli yarinya ɗan shekara goma wa ya sa abin da ta haifa ta sun za ta haihu ko ba za ta haihu ba idan kuma za ta haihu mai za ta haifa namiji ko mace mumini ko kafin talaka ko mai wadata malami ko almajiri baki ne ko bari ne gajere ne ko dogo ne mai kima ne ko tiri ne mai kaucin hannu ne ko mai yalwar zuciya ne ba wanda ya san mai zata yi ba amma duk da galibin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye mana wannan shi kada ya san abin da ke cikin cikin nan ɗan adam babu wanda ya san abin da ke nan to sai Allah ta'ala ya bayyana mana hali guda hudu kamar da imamu ne kai mu jauzi allah ta'ala ya faɗi yake mutumin da ya san guda uku ta yaya za ka yi inkarin abu ɗaya ka san an yi lokacin da babu kai kuma ka san an yi kai ka kana nan a raye kuma ka san za ka zo ka mutu domin ka ga an yi wanda babu shi an haife ka kuma ya zo ya mutu kuma ka san cewa wannan mutuwar da ya ba a banza ka ba dan me ka yi da mataki guda uku amma ba za ka yi da mataki guda ɗaya ba ka yi da matakin babu kai aka yi ta ka yadda ya ka raye ka kana ganin raye ya zo mutu ba shi ne mataki na uku ba to don me za ka yi inkarin mataki na hudu shi ne tashinka da Allah ta'ala zai bi domin hisabi kaga wanda ya rasa imani shi ne wanda yake karyatawa da albasa tayarwa da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi makabarai da mamuminai gaba daya a tada mu a gubar kiyama Allah ya ce muna halata da mai zalu jihar nan al-dahr sha'i yakun shay'an An yi lokacin da adam babu lokacin da adam babu shi ga ki daya amma Allah Ta ya samu da kai ta, to ya kamata ku gode Allah ta'ala a akan wannan samar da kai da yayi sannan kuma ya zo karbi rayuwarka kuma ya tabbas zai ta da kai ta da kai bai ba Allah ta'ala wahala ba tunda har halitta ka ba za ta yi Allah wahala ba to shi ma tare kai ba zai ma Allah ta'ala wahala Allah ta mun bayyana dan haka ya kuwa Allah ku zama masu yarda da tashin alƙiyama domin munafikai da kafirai ba su yi da wannan ba shi sa Allah ta'ala ya musu magana da irin ɗabi'a su cewa kai fatakuru na billahi dan me za su samu cewa Allah ta'ala وكنتم أمواجا كنت فانتشجاء بابا فأحياكم في الله تعالى سامدكم ثم يريدكم سأن يكشفكم ثم يريدكم سأن لكم إرائكم ثم إليه ترجعون قال زواج الله ذاك كوما جبائع هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله شيء من يعلم مكافأة السنة ميجا بايتي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله شيء ne ya halitta muku abin da ke cikin kafai gaba daya wanda kuke gani da wanda ba ku gani duk Allah ta'ala shi ya halitta sun mastawa ila samai sa'annan Allah ta'ala ya daidaita zuwa ga sa, ya yi da sama Allah ta'ala ke fasawahu da sab'a samawati su ma kan bai guda bakwai sai Allah ta'ala shi ya daidaita sun wayannan sammai da su ma Allah ta'ala ya daidaita su fa sawahu da sab'a samawati Allah sai ya suka zama sammai ne guda bakwai da kuma abin da ka koyi duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan babu abin da za ka koyi ma Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da bawa zai ce ya yi shi Allah bai sani ba duk abin da bawa ya aikata sananne ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da yake koyuwa a cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ya ku bayin Allah duk mutumin da ya kasance bawa ne a bayan kasa ya sani cewa Allah ta'ala ya san duk abin da ke aikatawa domin shi ya halitta sammai shi ya halitta kasai kuma shi ya daidaita su ya sanya mu kasa ba ta girgiza ya sanya muku sama ko ba ta rikitowa a kan ku wannan duka baiwa ce ta Allah da hikimomi ne da yake zuwa su a ciki idan ko ka fice mu Allah subhanahu wa ta'ala saura kire Allah ta'ala ta kuma da sammai ya kuma kifar da kasa a sauku sai ya zama cewa hukuma ce dangane da abin da kasance kuna aikatawa Allah muke roƙo ya gafarta mu da mana rahama Allah ya yafe mana kurakuran Allah ya ba mu iko imani da abin da yake umarta mu da shi ya kuma sa mu tsorata bisa ga abin da yake tsoratar da mu akai ya sa ko mu haru bisa ga abin da yake mana علي أكنسا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين واحم حوض الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان وطي الأسفار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجبال وسيل الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرد والجنون والجبال وسيل الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم إنا نعوذ بك من كورونا اللهم إنا نعوذ بك من كورونا اللهم إنا نعوذ بك من كورونا اللهم إنا نعوذ بك من كل فتن اللهم إنا نعوذ بك من كل فتن اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا اللهم ارفع عنا ما نحن فيه يا ارحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فاعل لما يريد برحمتك يا ارحم الراحمين يا ربنا ويا رب كل شيء ويا ربنا ويا مليكنا ويا خالقنا ويا رازقنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من كل شر ومن كل كل بلاء ومن كل داء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب الدعوات وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين